الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim muna cikin hadisin mu ana sama'a binta abi bakarin radiyallahu anha annaha akhrajat jubbata rasulillah ita asma'u ta hitar da ta hito ga mutane ta gwada musu alkibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda yaka wadda yake sawa lokacin rayuwa ta makafufatul jaybi an kakkame bakin aljihunta wal kumaini da bakin hannuwa ta wal farajaini da kusurwar sa kai da kuma ƙawahu sama da ƙasa kenan biddi baji an sa mata alhariri a yi mata ƙawa waɗanga wurare haka asma'u ta gwada musu wannan rigar wa asalu wa asalin hadisin fi muslim yana cikin sahihu muslim wa da kuma ya ƙara da cewa kana inda aisha wannan rigar tana wajen aisha aji ta kubidat har lokacin da Allah ya karbira aisha fa qabadata wa qabattuha sai na an so rigar inji asma'u tace sai na an shiri ga tunda aisha yadda ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wannan riga annabi yana sanya ta wa nahnu nagsilu halil mardamu ko muna wanke ta ga mara lahiya idan mutum bai da lahiya rashin lahiya ya tsanani sai mu tsoma ta ruwa ta jika sai a mummurza ta sai a hidda ruwan na a bashi ya shanye yustashfa biha ana neman waraka da ita in aka ba mara lahiya ya shanye sai ya warke wato ta zama magani kenan وزاد البخاري في mufrad Bukhari ya ƙara cikin littafi ne adabul mufrad wa kana yalbasu hal ufad cewa wannan riga annabi na sa ta in yayi manyan baki wa juma'ati kuma in zai na juma'a yana sanya ta wannan shine abin da malamai suka hujja da shi yana da kyau kowane mutum ya zaɓi riga mai kyau ya ajiye ya rika zuwa da ita masallacin juma'a kamar wada annabi ya keɓe yana zuwa da ita masallacin juma'a wa kana yalbasu halil wafadi wal juma'a to hadisin ya ci gaba an amun asma binti abi bakari anna akhrajat jubbat rasulullahi makafufatu makafufatan yace al makafufu min al hariri abinda an kakkame bakinta da shi na Al-Hariri ne wato abinda al makafufu min al hariri haririn da aka ce ma al makafufu ma ma ustakhiza jaibuhu min hariri rigar da an riƙe aljihunta da alhariri wa kana abin na wa kana lazailihi kuma alharirin bayan an sa shi ga aljihu kuma an ka sa shi lazailihi ga yi wato ƙasa kenan wa a kamami da hannuwa ne wato hannun riga Ke kifafan minu an ka sa gwargwadon wanda ka isa aljaibu wal kumaini wal farajaini wato ga aljihun da hannuwan riga da kusayen sa kai da na ƙawahu duk dibaji da alhariri alhariri abinda aka ce ma dibaji kuwa magalu zamina hariri haririn da ya adda kauri kwarai shi aka ce ma dibaji wanda adda kauri kama salafa kama wada bayani dai ya gabata rawahu abu dawuda wa asaluhu fi muslim asalin hadisin cikin sahih muslim da ruwa ya ce a sama? cikin ruwaya sama ya kara da cewa kanatil jubba wato alkibba ta kasance inda Aisha wajen Aisha hatta kubida aka karbi ranta wato ubidat mugayyar siga ai matat ubidat ma'anarsa ai matat ta ta mutu faqabattu hanni sama kanu Aisha sai na an shirya. bayan mutuwarta sai na an shirya. wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasa annabi ya kasance yana sa wannan rigar wa nahnu nagsilu halil marda mu kuma mata ne muna wanke ta don mu ba marasa lahiya ya sha yustashfa biha ana neman waraka da ita alhadis wato ka kammala hadisin fi muslim cikin muslim lahu sababun hadisin na da dalilin da yasa aka yi shi wa huwa anna asma'a arsala ila ibn umar a dalilin hadisin asma'u ta aika wajen Abdullahi bin Umar annahu balagaha annahu eh, eh, yuharrimu al yuharrimu al'alama fi saudi shi yana haramta a yi aiki ga tawayi irin aikin nan da aka wa riga ko kaftani shi aka ce ma'alami to labari ya kawo mata cewa ɗan umar ya ce ba a alami ba a aiki ga riga sai shi dalilin hadisin sai ta iske shi ko ta aika mai to ai ga riga annabi tana da aiki shi kuma ya ce ba awa riga aiki fa ajaba sai ya ansa da cewa bai annahu sami'a umara shi ya ji umar ya kula yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ni na ji manzo Allah yana cewa innama yalbasul harira dama wanda ka sa tuhayin alhariri Malla kala-kala lahu wanda bai da rabo lahira fahimtu an yakuna al'alamu minhu ji tsoron kai ya zama aikin waya ya zama cikin wannan fa asma'u al jibba sai asma'u ta ce to kabajin tsoro bai ciki sai ta ɗauko riga annabi ta gwada mai alkibba sai ta gwada mai cewa di baka gani don ka san wanga bai cikin wancan hadisi da ka kawo to kun ji dalila abin nan hadisin kenan sabai akwai tsoron Allah gare su annabi can in ka ga an aikin waya duk da alhariri akai ba aikin waya da wani zari da alhariri akai to shi yasa shi ko sai yace yin aikin waya bai halitta sai ta ce a'a me addalili ne sai ya kawo wannan hadisi annabi ya ce innama yalbasul harira malla khalaqa lahu dama wanda ka sa alhariri wanda bai da rabu to da shi na da alharirin na aka aikin waya ya ce fahimtu an ya kuna alama minu na ji tsoron kada aikin waya ya zama ya shiga cikin abin nan wannan hani tun da shi ma da alhariri aka yi ne fa aka rajat asma'ul jubba sai asma'ul sahib da alkibba ta gwada mai ya gani wa zadar bukhari fil adabi al mufrad Bukhari ya ƙara cikin littafi ne adabul mufrad fi riwayati asma cikin riwaya asma wa kana yalbasu halil wafadi annabi ya kasance yana sanya wannan riga idan yayi manyan baki wa juma'a kuma in zai je juma'a qala fi sharhi muslim cikin sharhin muslim ya ce lin nawawi sharhin muslim na nawawi an qaulihi makafufa ah, nawawi ya ce cikin sharhin muslim ga maganar wannan hadisi makafufatul jaybi wa ma'anar makafufa yace ma'anar abinda aka ce mu makafufa annahu ju'ila ju'ila lahu ko abinda ko abinda kuffatan an samu wani kuffa bi dan milkafi kuffa ami kuffa wa huwa ma yukaffu bihi jawanibuha abinda aka kakkame gehen riga da sha shi aka ce makuffa kamewa wato abinda aka kakka gehen riga da shi wayo dafa alaiha a dan farashi ga rigar wa kunu zalika fi zaili sai wannan ya zama har da ƙasan riga zailu wato ƙasa can ta sama ƙawawu wa bil farajeni da kuma abin nan farajeni wajajen dama da wajajen hauni ko kuma farajeni wato wuya da ƙasa wa mai ne da hannuwan riga guda biyu kuma ana cewa jaini aljihoi guda biyu intaha iyakar bayanin nawawi kenan a cikin abin nan a cikin shehun sahihu muslim wa huwa mahamulun kun ga hadisin ana ɗauka ta wato ana ɗauka ta ala annahu arba'u asabi cewa duka alharirin ba da yawa yake ba bai wuce faɗin harci hudu ba au ha ko abin da bai kai hudu ba au ha ko kuma ya wuce harci hudu ba da yawa ba yace haka ake ɗauka sai izalam kun musammatan idan bai zama dunkule ba abin jam'an bainal adilla ya ce to haka ake ɗauka sai bai wuce warce huɗu ba don a haɗa tsakanin dalilai ka a ce an samu wasu hadisai sun ce kaza wasu hadisai sun ce kaza wa bihi jawazu misli zalika cikin wannan rigar da wannan hadisi na sahihu muslim ya nuna irin wannan haririn da bai wuce yawan haka ba ya halitta min hariri na alhariri ya halitta don halacci na shi yasa annabi yayi wa jawazu lubs jubba kuma wannan ya nuna ya halitta a sa alkibba wa malahu farjani ya halitta a sa riga mai aljihoi biyu min gaida karahatin ba tare da karahanci ba shi yasa kuwa ganin rigunan musulmi da da hausawa da larabawa musulmi duk suna da aljihoi dama da hauni asalin rigan mai gida kenan duk kowa yana yin aljihu dama yana yin aljihu hauni shi wanga aljihu na gaba da aka yi shi abba mu gano shi ba mu gano dalilin ne ba yanzu dan dalilin da muka gano nashi ba mai ƙarhi na ba na malaman fikiyo da suka ce an yi shi don in mutum ya kako jina ga baki na ya zuba ciki kamun ya hito don ka a ta ƙasa to banga inda banga dai abin da sun kai hujja da shi ba shi yasa ban ambaci wannan ba amma dai sannan cewar mun ka gano aljihun dama da na wani muna so mu gano sannan ce aljihun gaba shi kowa to kuma na san in dai ana bincike ganowa za a yi wata rana insha Allah in dai ana karatu wata rana sai an gane Allah ya gafarta mana wa bi istishfa'un bi athar nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin kuma ya nuna ana neman waraka da abin nan athar wato sawu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don kun ga wannan riga tashi da aka wankewa don a sha a warki kun ga tana cikin asaro nashi sallallahu alaihi wasallam wa ma la masa jasadahu shari kuma ana neman waraka a jika wani abu wanda ya shahi jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wani abu da ya shahi jiki ne kamar rigagga wa bi kauliya da ta ce kana yalbasu hali fadi annabi ya kasance yana sa wannan riga in yayi manyan baki wa juma'a ko in zai je juma'a yace to wannan magana da ta yi dalilun ya nuna dalili ne ala istihbabit tajammuli cewa musahabbi na ana son aikawa bizina a yi kawa sosai lilwafidi ga jama'ar da sun ka zo baƙi wani hauhi da abin da ya kama da shi kaza kila haka an ka faɗa illa annahu la ya kafa sai dai ba zai ɓoye ba annahu ƙaunar sahabiyyatin wannan magana maganar magana sahabiya ce la dalila fiye babu dalili ciki ne wanda zai wajabta da ta ce muna wankewa ba cewa ta annabi ya ce mu wanke ba suna kai wa amma qiyadatu saudi amma ɗonke tuhayi bil al hariri da zara al hariri lausi, sana a sa tuhahin bayan an donke su da zara al hariri waje ja'al khayd sabiha da sanya zaren tasbaha min al-Hariri daga alhariri asabaha tasbaha to zaren nan da aka hada ta sanya shi da al alhariri abin da nan wa waliqatud dawat da kuma yayyagiyan nan da aka aka ta taddawa kun san wayanda sun kai karatun zauri sun san akwai ɗan kurtun nan da aka taddawa akwai yagiyar da aka laƙa mai wanda aka rataye shi sama to wannan liƙatul dawat wato yagiyar da aka rataye taddawa da shi wakisul mushafi da jikar da aka sa qur'ani wato kama ga hukka kenan wa gishayatul kutubi da kawan nan da aka lullube littafi da ita ya yace falayan bagi alƙaunu bi adami jawazi yace duk waɗanda bai kamata a yi magana a ce ba su halitta ba la'adami shumulin nahayi lahu don hanin gada an kai na alhariri bai kunshi waɗannan ba ga tawayi an kace ba ga waɗanda abubuwa ba wa bil libasi adabun ga sa tawayi akwai ladubba akwai ladubban da sunna kaso a kula da su ga tawayi minha na farko daga cikin fil imama ga rawani ta kasirar uzba a takaita uzba kun ga wannan kyallen to ba a so ya yi tsawo kwarai shi ne uzuba ba a so ya yi tsawo kwarai su duka malamai ahalar suna cikin littattafansu suna magana rawani duka yara 'yan bidi'a masu tasowa suna cewa ba a sa rawani amma duka malamai ahalar suna magabata kowar taso ga magana tawayi sai an ambaci rawani to ga rawani ba a son kun san wasu na sakin kyalle har ga kunkurus. to bai da kyau wannan falatu dawwalu dulan fahishan ba a tsawaita uzuban nan ta yi tsawo mai muni sannan wa irsaliha bainar katafaini cikin ladubban rawani shi wanga kyallen tsakanin kawadu baya aka yi ne in kuka dibi inda yaka sauka tsakanin wagga hada da wagga bainar katafain tsakanin kawadu biyu nan yaka sauka wa yajuzu tarkuha bil asala ya halitta na darawani ko zuba ba ai ba amma halanna ba sunna ba kun je wa yajuzu abinda a sunna yi uzuba amma ya halitta ka daura baka baka sake ta illa dai baka yi rawanin ahli sunna ba amma kun baka yi rawanin shedan ba abinda dan hodiyo yace cikin littafi na iya sunna cewa ayi rawani babu uzuba babu hanaku ba a sa shi nan ba ba a sakai nan ba ya ce to rawanin kibdawa na nan da sun kai wada da annabi Musa ya ce to su karawani haka nan kuma kwatte misira yana ganin su kwatte misira yana ganin su in ma baka te misira ba ta yi makka in an ka gama aiki hajji sun ka sako kayan su duk wanda ka gani da rawani babu kyalle gaba babu waya to ba ke dina kun ga magana shehu wannan gaskiya ta ba ce yayi kun wani abu ba ce ya dai rawanin kibdawa na to ko ni na ce rawanin kibdawa na kuwa to eh in wato ganin suka yi kawace ya halatta amma kuma halatta da sunna kamar sunna zuwa halatta bai daidai ba wa bil kamisi da riga kuma ta kasirar kunni hannun riga a takaita shi kashe kawai ya zai ta hannu duka ladabi na na tawayi hannun riga kamar wanda mun ka karanta da ku ya tsaya bisa ga arrusbu ya tsaya bisa ga arrusbu kashi wuce ya kai ga asabiya hannun riga wato taguwa haka ne li hadisi abi dawud saboda hadisi abi dawud an asma'a kana kummun nabi sallallahu alaihi wasallam ila ruski abin na hannun taguwar manzon Allah bakin arzusbu bakin nan ba hannun kame a kai ga horusa arzusbu nan yake Kala ibn abdussalam ibrahim tausaya ta siyabi ibn abdussalam ya ce ƙetare haddin shari'a wajen tausaya ta siyabi fada da tawayi wal akamami da hannun riga bid'a ta wa barna ne bid'a ne barna fada da hannun riga naga naga ya muku naga wani makka an dawo daga arfa din nan an dawo kamin mu taso yayi wata irin babbar riga ya zo zai shiga wajen dawafi ya bai iya dawafi da ita don wannan ya dawafi da ita kila bai hito da an take ta yana faɗuwa ya naɗe ta ya shiga ya dawo bai yi mata cikin dawafi bai da mai riƙa mai jina ya kai samu wani wanda ba dawafi zai bai yana zaune shi miƙa mai katon ya riga na ya aje mu sai na biyo ni ce ala ga ta mala muka gaisa da shi ni ka sai na wuce nan na bashi bai zai samu wanda zai ba rigar ba kuma ya dawafi da ita ko dawafi ya kaso don ya zo ya iske ga hili masallaci babu mutane yanzu yanzu ka gama dawafi cikin sauki yana son ya shiga bai da mai rika bai riga kuma bai iya suwa to hannun riga fada da irin manyan rigunan da aka yi to abin nan barna ne wabi al mizar wa cikin al mizar wato madauri wa misluhu da abin da ya kama da shi Allibasu, libasu wal qamisu tuwayi da taguwa Allah yasbiluhu dukan su abinda Allah da bin su kan mutum ya ja su kasa ziyadatan ala nafsi saki ƙari ga rabin ƙwabri amma wa ya haramu in jawo da laka abai amma in ya wuce idan sawu biyu ya kai ƙasa ya ja ƙasa ke ne ce to harama nan wa ya harumu in jawazar ka abai daga rabin kwabri zuwa idon sawu halan ne amma daga idon sawu in ya kai ƙasa ni a unwanin wannan da ya ja ƙasa gare ka mi wani unwani ya ka wace ƙawa gare ka shiga cikin kazanta ya kwaso cikin ruwa ya kwaso cikin share ya kwaso to wace ƙawa a gare babu ƙawa illa dai barna ce saboda haka wannan baya da kyau to wanga babi kun ga nan ya ƙare wannan babi mai muhimmanci ya ƙare nan bari mu shiga babin Allah shiga horta mana babin Allah shiga horta mana za mu shiga yanzu kitabul janaiz wato babin jana'iza gawa rasuwa Allah shiga horta mana shi ne ji muku babin Allah shiga horta mana za mu shiga yanzu al jana'izu jam'u janazatin jana'izu wato jam'i ne na janaza bi fatal jimi wa kasriha janaza fil qamusi cikin qamus al janaza al mayyitu matacce shi al janaza cikin qamus wa tuftahu ana cewa kuma janaza au bil kasri ko ana cewa janaza duka ma'anarsa dai al mayyitu wa bil fatahi as amma an ka ce janaza da fata kuma an fassara ce ana ce gadon mutuwa aw aka suku abin da asabani ne aw be kasari as-sarir wa al ya an ce janaza kuma gadon da za a doka za a zagawa tare da gawat as ma aljana ma al an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce in ji Abu ابو aka siru zikira hadimin lazzati ku yawaita tunawa da mai rusa jin daɗi almaut mutuwa kunga mutuwa yana rusa jin daɗi ga ka zaune kullum ka tai gona ka dawo ka yi biɗa ka yo ga aiki ka yi biɗa ka samu abinci ka ci ka ƙoshi ka sha ruwa ka yi zaune cikin gidanka Yan an jima ka ce dare ya yi ka zayi gaji ka ɗauko haihai kana ta yi tararka radda ka tuna da mutuwa cewa in kan mutu ba ka da wagashin hidar ba ka da hoihoi zahir nan ba ka da wadda za ka yi ka koye shi sai ka ji ta rusa ma jin daɗi hadimin lazzati mutuwa ke. rawahu tirmidhi wa an-nasa'i wa sahahu ibn habban qawlu ana abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات على الموت بكسر بالكسر على الموت بدلا من هادم ورواه رواه الترمذي والنسائي وسعه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن داهر وأسله وعله الدار قدني بالإنسان دار قدني يا إلا أنت وانا حديثي يتي حديثي من مرسلين wafil babi an amrin an anasin cikin wannan babi an roito daga amru shi ko ya roto daga anas wa ma ta kalu an makalin wadda ma ruwaya da bata tsira daga sukan malaman hadisi ba kala musanne wa mai littafi ya ce na ƙala an suhaili ya ciro daga malam suhaili malam suhaili ya ce inna ruwaya ta biya hadini bizzali al-mu'jama ruwaya da ta zo cewa abin nan aka suru zikira hazini Allah za ta birkasar hazili ya ce ma'anahu alƙaɗe ƙaɗiyar lazzati hazimin lazzati ai ƙaɗiyar lazzati shi ne ma'ana ce wa amma bil muhimmala amma in an ce hadimu hadimu lazzati ba ce hadimu ba an ka ce hadimu lazzati shi kuma fa ma'anahu almuzilu lishayi abu mai gusar da abu wato ku tuna ku yawaita tunawa da mutuwa mai gusar da jin daɗi walaisa muradan huna amma wagga ma'ana ta mai gusar da jin daɗi ba ita ce aka yi ba ana waccan ma'ana aka yi ta warko mai rusa jin daɗi ƙala musannif wa biya da nafayu a cikin wannan wannan na korewa nazaran wato wa fi hadha annahai a cikin wannan akwai korewa nazaran a cikin wannan korewa ga wagga ma'ana da yace ga almuhmala wato wa laysa muradan huna yace wannan akwai nazaran la kafa akwai abin tunani wanda bai koyuwa don kamar ma'ana guda ce amma sai malam ya raba ta bisa ne mai lita ce akwai tunani nan qultu a yu'ayyidu yana ƙarfafawa. anna ma'a ma'ana aladdali almuhum ala sahihu ma'anar gada an ka baya akan dalun wato akasiru zikir hadimi hadimin lazzati biddali yace ma'anar da aka basuwa tana rusa jin daɗi yace sahihu ma'ana ingantacciya ce fa innal mauta yazilu allazzati lalle mutuwa tana gusar da jin daɗi kama ya wa kama da mutuwa ka yanke jin daɗi walakin umda an ruwaya sai dai ruwaya ita ce abin dogara Wala hadisu dalilin hadisan nan dalili ne ala annahu la yanbaghi lil insan akan cewa bai kamata ga mutum an yi gabula ya rabkana an dikiri da ambaton a adamin mawa'iz wa'azi mai girma ba ya kamata wannan babban wa'azi mutum ya rika tunawa da shi wa huwal mautu shine mutuwa ita ce babban wa'azi to ya kamata kan mutum ya manci da wannan babban wa'azi wa kada zikira fi akhir hadith an ambata ƙarshen hadisi wato fa'idatu zikiri an ambaci fa'idar tunawa da mutuwa din bi qawlihi da yace fa innakum la tadhkurunahu ku ba za ku tuna da mutuwa ba fi kafirin cikin dukiya mai yawa da kun ka tara in kun ka tuna da mutuwa illa qallalahu sai mutuwa ta mai shi ta dan sai ba mai uwanin wanga taro wala bi ba ku tuna mutuwa ba cikin dukiya eh, ido an hana muku dukiya illa ka tsara mu sai kun ga yawa ne ku ci ah, to mi ma umhanin tara dan wanga ya ni kwana na kun ga umhanin tunawa da ita kenan in kana da dan tsino ba in ka tuna da ita ba ka renawa in kana da mai yawa in ka tuna da ita sai ka ga bai da umhani yawan nashi bai da umhani tun ga kanon kuna gani mutum ya tada dukiya ko shi bai san iyakarta ba yana mutuwa ya rafe ta ya so son rabu shi ko a kai a tona wani ɗan kabari ko gaba guda bai yi haɗi ba haɗin gaba guda bai ba a tura shi dai da ɗan ƙyallin da an ka samu shi ke nan kun ga tunawa da ita yana da amfani wa bi riwayat ladailami cikin wata ruwa ta dailami ana bi huraira radiyallahu an akasiru zikiral mauti ko yawaita tunawa da mutuwa fa ma min abdin kasara dikirahu babu bawa da ya yi yawaita tunawa da mutuwa illa a illa ahabba Allah illa sai zuciya ta taso Allah wa hawwana alaihi al mutuwa eh? a haya ya samu kusantu illa ahya Allah qalbuhu sai Allah ya raya zuciya ta wa hawwana alaihi al Mautu mutuwa ta sauƙaƙa mai abubuwa in ya zo wajen mutuwa ya ji sauƙinta wa bi riwayatin A wabi cikin wani labzi na ibn habban wal haƙi da bai bayhaqi sha abin iman aka siru hadim al-lazati ko yawaita tunawa da mai rusa jin daɗi. mutuwa kenan fa innahu ma zakarahu abdun qattu shi mutuwa mutum bai taɓa tunawa da shi fi cikin kunci ba illa wa sa'ahu sai ya fada ramai shi duk kuncin da kake cika in ka tuna da mutuwa sai ka ga ka rage jan kunci wala fi sa'atin illa illa yaka mutum ba zai taba tuna mutuwa cikin wadata ba sai ya ga ta sai ya ga tomin ohaninta da dai na mutu ba a sani da ko ɗari duk gidajen ko guda ba a sani shi duk abubuwan kaddarorin ko guda ba a sani shi sai ga kai ni ohanin wangata ba wani a nan gari ya je asibiti ya dawo yana da dukiya mai dindin yawa ya ce kai to ya ji dama ya ce wallahi inda ya san wanda zai shi halaka dukiyar ga kamin shi mutu da yayi to ko ko wuta zai sa mata bai ya kore ta ta yawa ko wuta zai sa mata bai ya kore ta don wata inda take bai iya zuwa ta muka ce to alaji ayi hankuri an riga an tara ta ayi hankuri wa bi hadisi anas cikin abin na hadisin anas inda ibn ali fi makarimar akhlaqi cikin makarimar akhlaq aka siru zikira mawuti ko yawaita tunawa da mutuwa fa innahu ma zakarahu ahadun shi mutuwa babu wani guda da ya tuna da shi fi dikin cikin kunci mina aishi na rayuwa illa wa sa'ahu alaihi sai mutuwa ta fada da mai kuncin nan yaji ba kunci na ba wala fi sa'atin babu wanda ya tuna da ita cikin wadata illa da ya ƙa sai mutuwa ta kuntata mai ita ga mi'uwa ne wa tarawa da ibn abid duniya wajen ibn abid duniya aka siru min zikir mauti ku yawaita daga tunawa da mutuwa fa innahu yumhiqu dhunuba yana karkar bai tunawa da mutuwa wa yuzidu fi dunya yana sa gudun duniya in mutuna tuna mutuwa fa in zakartumuhu in dalgina in kun tuna da ita lokacin wadata to da kun tuna da ita hadama sai ta rusa jin daɗin wadata nan ku ji duk abin ba daɗi wa in zakartumuhu inda faqari in kun tuna da mutuwa lokacin talauci ardakum bi kun sai ta yarda da ku da rayu ku ce to ai tun da ba wani zamana ba koyo ko gobe ni ko haka an ka bani yayi amirul mu'minin ne rashin lahiya mai tsanani kwarai da gaske sai ya ji dama ya ce a kawo shi garka bakin garka ta ya sha iska wani malami ya biyo da kan ici yana tahiya da kyat ya biyo garka amirin mominin ya ba da gaisuwa sai ya wuce sai amirin mominin ya ce kai to dore a ce Allah ya yi ni kama malamin kamar itace ban shugabanci kowa ba dori a ce Allah ya ne kawo mai itacen can malam sai da ya nisa sai ya dawo ya ce mun gode ma Allah da ya taimake mu ya ba mu abin da ba mu gure abin da lokacin mutuwa Kuko lokacin mutuwa kuna gure abin da ita mutuwa in ka tuna ta duk abin da gare ka banza ka gani ya koma a kuɗi ma ku gani babban mai kuɗi babban mai kuɗi amma ya mutu ga dukiya ba a san iyakarta ba har da ɗaya ne ba san iyakarta ba sai ai mai cike a gano iyakarta amma ku diba ɗan ramin da aka tona a sashi shi ke na an nashi ciki ɗan ramin nan da kun ga an sa shi ke na an nashi ciki babu wani abu da ya rage bai to in kana tunawa da wannan baka ko hada da kowa don baka tara duniya ba Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne da ibada ta da akhlasi Allah ya gafarta mana ranar da zamu mutu Allah ya sa mu kashi mai kyau kuma abin nan wannan mutuwa mai rusa jin daɗi Allah ya sa kada ta rusa mana jin daɗin lahira Allah ya gafarta mana shayahi mana ya ba mu iko kwana nan wurin nan zamu mu kwana insha Allah sai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi သမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေယောသမ္မံသမ္မာနေယောသမ္မံ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံ sallallahu alaihi wasallam